Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magara na jamhuriyar Nijar akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya samun mu a da yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya samun mu a tashoshin FM amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai kan mita 200.5. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Masu sauraro Tamar Abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magara tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa tun bayan da gwamnatin najeriya ta bada sanarwar tuso keyar madugo 'yan awaren biyafura da ke rajin ballewa daga najeriya ra'ayoyi mabambanta ke ci gaba da bayyana a kasar a jamhuriyar Nijar duba da cewa kasar na amfani da kudin sefa ne a hukunce. Girman hada-hadar kasuwanci ya sa al'ummar yankin Difa rungumar Naira a matsayin kudin da tafi amfani da shi wajen gudanar da kasuwanci musamman tsakaninta da makwabtanta na jihar Borno da Yoben Najeriya. Za mu ji yadda kasuwancin ke tafiya a cikin wannan hali. Akwai kuma wata hira ta musamman da wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Abuja. madina dauda ta yi da shugaban kwamitin da ke kula da harkokin tsaro da leƙen asiri a majalisar dattawan najeriya sanata ibrahim abdullahi gobir game da batun kudaden nan da shugaban ƙasa ya nemi a baiwa shugabannin hukumomin tsaro domin ƙara yawan 'yan sanda da sojoji akwai shirin na kasa da sharhin jaridun ghana amma fa sai bayan an saurari labarun duniya mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan safiyar tare da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto. Wani mai magana da yawun gwamnatin Habasha ya faɗa a jiya laraba cewar sojojin Habasha na iya sake shiga cikin makeli. babban birnin yankin Tigray cikin makonni idan hakan ta kama. Ridwan Hussain, mai magana da yawon rundunar dakarun Habasha da ke aiki a yankin na Tigray ya sanar da hakan ne ga manema labarai a cikin sanarwar farko da gwamnatin kasar ta yi tun bayan da dakarun Tigray na TPLF suka karbe iko a Makeli a farkon wannan makon. Ridwan ya ce, idan akwai bukata za mu iya shiga cikin Mekeli cikin sauki, kuma za mu iya shiga ciki ƙasa da makonni uku. Gwamnatin ta Habasha ta sanar da tsagaita buɗe wuta ne ta kafofin yada labaran ƙasar a yammacin ranar Litinin, inda ta ce tsagaita wutar zai fara aiki nan take bayan da aka kwashe watanni takwas ana rikici a yankin. kuma yayin da sojojin jam'iyyar da ta yi mulki a Tigray a baya suka shiga makeli mazauna yankin suna murna da hakan. Ko da yake mai magana da yawun sojojin na Tigray Getachew da ya faɗa a wata hira da kamfanin dillancin labarai na Associate Press a ranar Laraba cewar tsagaita wutar wasa ne kawai. Kuma yayi alkawalin za su fatattaki sojojin Habasha da na Eritrea. Jamus da Italiya sun kwashe sojojinsu da suka rage a Afghanistan. abin da ya kawo ƙarshen kusan shekaru ashirin ana tura sojoji zuwa ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita tare da sojojin Amurka da sauran sojojin ƙawance. Sojojin Amurka da na NATO sun shirya janye dakarun su gaba ɗaya daga ƙasar da ke kudancin Asiya nan da ranar goma sha ɗaya ga watan Satumba bisa ga umarnin shugaban Amurka Joe Biden. ranar ɗaya ga watan mayu ne aka fara janye sojojin. Jamus ta ba da sanarwar kwashe sojojin nata ne ba tare da jan hankali ba. Jim kadan bayan da aka kwashe rukunin sojojin Jamus su ɗari biyu da hamsin na ƙarshe a daren talata daga sansanin su da ke arewacin Afghanistan. Bayan an kwashe kusan shekaru ashirin ana tura sojoji, sojoji na ƙarshe na rundunanmu ta bundesrua sun bar Afghanistan da yammacin yau, in ji ministan tsaron Jamus Annegret kram karamba a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafin ta na Twitter. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington. gundumar Colombia. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga Amurka da ta ɗage takunkumi da ta kaka bawa Iran, kuma ƙasashen biyu su koma kan yarjejeniyar nukiliya ta 2015. Anthony Guterres ya ce ya samu ƙwarin gwiwa ne daga kokarin da aka yi ta fuskar diplomasiya. a baya-bayan nan don dawo da bangarorin biyu su aiwatar da cikakkiyar yarjejeniyar da aka kira JCPOA a takaice, wacce ta kusan rugujewa tun lokacin da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya fidda Amurka daga yarjejeniyar a watan Mayun 2018 kuma ya sake kakaba takunkumi ga Iran din. A nata martanin Tehran ta koma yin wasu ayyukan ta na nukiliya, kuma a cikin watan Yulin 2019 ta saba yarjejeniyar ta hanyar zarta ka'idar da aka amince mata wajen inganta sinadarin uranium da tara shi. Tun daga lokacin Iran ɗin ta ƙara ci gaba da inganta uranium ɗin har zuwa kashi 60 cikin ɗari. kuma ta faɗaɗa adadin tarin shi fiye da yadda yarjejeniyar ta tanada. A yau Alhamis ƙasar Bangladesh ta fara ɗaukar tsauraran matakan kulle don yaƙi da annobar COVID-19 inda ake barin mutane su fita daga gidajensu kadai idan suna da buƙatar gaggawa yayin da aka baza sojoji saboda su yi sintiri a kan titina don tabbatar da ana bin dokar. an ɗauki wannan matakin ne a daidai lokacin da ƙasar take ganin farfadowar ƙarin masu kamuwa da cutar ta covid-19 to madalla labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni za kuma mu fara ne da tarayyar najeriya tun bayan da gwamnatin kasar ta bada sanarwar tusoƙiyar madugun 'yan awaren biyafara da ke rajin ballewa daga najeriya batun ke kara daukan hankali to ko kamo shi din ka iya dawo da zaman lafiya a shiyar kudu maso gabashin kasar daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina kamar yadda kuka sani wani lokaci da ya gabata an gurfanar da shugaban kungiyar aware da ke bangaren gabascin najeriya wato inamdi kanu a gaban shari'a bayan an kama shi ranar 14 ga watan oktoba shekara ta 2015 aka kuma caje shi ko tuhume shi da aikata laifuka guda goma sha ɗaya da suka hada da ta'addanci yi ma ƙasa zagon ƙasa. kuma ministan shari'ar najeriya kenan abubakar malami yayin da yake magana a taron manema labarai a nan abuja inda yake tabbatar da cewa gwamnatin tarayya ta kamo jagoran neman raba najeriya mazi namdi kano wanda ke fafutukar kafa kasar biafra wanda ya ce da baya ga tsallake beli da yi a baya namdi kano ya ci gaba da tafka laifi daga waje bayan ainihin ya tsallake beli ya ci gaba da daukan matakai na ainihin tunzura al'umma domin su wa ƙasa zagon ƙasa ta hanyar unhwani da kafofi na yada labarai da suka hada da talabijin rediyo da kuma unhwani da yana gizo akan wannan domin ganin cewa ainihin an tada zaune tsaye a Najeriya. Bayan ya tsallake wannan beli har ila yau ya ɗauki matakai na ainihin harzuka al'umma musamman a ɓangare kudu maso gabascin Najeriya wanda a sanadiyar haka an samu hasarar rayuka, dukiyoyi, rayukan al'umma farahula hula, rayukan al'umma da suka hada da sojoji da abu waɗanda ke da ayyuka eh, da ke da nasaba da aikin kaki haɗi da hasarar rayukan ainihin jami'an tsaro da kuma ainihin hallaka dukiyoyi da kuma ainihin wuraren ayyuka na waɗannan jami'an tsaro da kuma duk wani abu da ke da nasaba da ainihin tabbatar da wanzuwar eh, hukuma a wannan ƙasa ta mu Najeriya. Duba da yadda yanzu gwamnatin tarayya ta gurfanar da shi a gaban kotu domin ci gaba da fuskantar shari'a. Jagoran gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya, Nastura Ashiru Sharif, na ganin akwai bukatar sake fasalin shari'a a gaba daya. Kiran da muke ga gwamnati shine sai an masa sabuwar tuhuma ta rawukan da ya kashe da dukiyoyin al'umma da ya aka kone. Sannan tun da gwamnatin Najeriya da kotunan ƙasar nan sun ayyana wannan kungiya ta sa kungiyar 'yan tawaye ce kungiya ce ta 'yan ta'adda. To ya kamata gwamnati tsaya ta bincike shi dukkan mutanen da suka dinga taimaka masa da kuɗi ya dinga aiwatar da wayannan abubuwa na ta'addanci da ya kashe mutane da kona dukiyoyin gwamnati da gine-gine na gwamnati da dukiyoyin al'umma. Duk mutumin da aka kai tabbatar da ya ba shi gudunmawa ta kuɗi to ya kamata gwamnati ta ɗauki doka ta aiki da ita a kansa yadda doka ta tsara a kwace duk abin da imallaka a dawo da shi cikin aljihun asusun gwamnati saboda barnar da suka yi a ƙarƙashin sa sun ba da kuɗi sun taimaka an yi ta'addanci an kashe mutane an barata dukiyar mutane. duba da yadda magoya bayan jagoran tsagerun 'yan awaran a baya suka yi ta kai hare-hare akan jami'ai da cibiyoyin tsaro anya kama shi ba zai kara fusata magoya bayansa ba su ci gaba da tafka wannan aika-aika? Tambayar kenan da na yi wa mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, Comrade Kabiru Sa'idu Dakata da ke zama jagoran cibiyar Kaja da ke sa ido kan kyakkyawan shugabanci na gari. Kuma ni ina ganin cewa kama shi ba zai iya zama wani barazana musamman har a yi tunanin zai kara tunzura magoya bayansa ba. tunda dama ɗaya daga cikin zarge-zarge da ake mishi ko tuhuma tuhuma da ake mishi yanzu a kotu shine akwai tunzura mutane suna ɗaukan makamai a kan jami'an tsaro so kaga wanda yake hannu shi ma yana ta kan shi har yana yin abubuwa da za su jawo mishi a tausaya mishi kaga ba zai samu damar ƙara ba da wani umarni na a farma jami'an tsaro ba kuma mutane kada su manta dama inam nan yana da Eh, eh, magana a kotu tun 2015 bisa ga tuhuma tuhuma da ake mishi da dama da suka shafi ta da zaune tsaye a tunziran mutane su ɗau makamai da kuma rashin son zaman lafiya da sauransu wanda abubuwan da ya dinnan sun kai ga asarar rayukar ɗaruruwan mutane a najeriya a watan satumba na 2017 aka ba da belin shi akan abin da ya shafi neman lafiya kuma da ya tafi yana zaune a birtaniya kasancewar shi yana da takardar kasancewar dan birtaniya ya ci gaba da tsagiranci ya ci gaba da tunzura mutane wanda kuma kama shi a birtaniya ya zame ma najeriya cewa abu ne mai wahala saboda dokokin birtaniya yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan shari'a za ta kasance hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria To yanzu kuma sai yankin Difa na jamhuriyar Nijar. da girman hada-hadar kasuwanci a tsakanin al'ummomin jihar da makwabtansu na jihohin borno da yoben najeriya ya sa jama'ar jihar ta difa rungumar naira a matsayin kudaden da suka fi amfani da su a kasuwannin cikin gida a maimakon sefa da ke matsayin kudaden hada-hadar jama'ar nijar a hukunce. To ko yaya 'yan kasuwa ke warware bambance-bambancen da ke tattare da canjin nera idan aka kwatanta da sefa? Tambayar kenan da wakilin muryar Amurka Sulaiman mini Barma da yanzu haka yake yankin na Difa ya yi wa Umara Bulama wani mai sayar da katin caji da layin waya a birnin Difa. fa yanzu a nan a takaice dai yanzu dai kasan abu ne wanda yanzu yana iya hawa yanzu yana iya sabka yanzu a dari tara ba naira ashirin yake in kati aka zo za a saya na dala dari muna sai da shi kamar akan naira dari hudu da hamsin ne kenan dala dari biyu in ka hada zai tashi naira dari tara ne sai kuma mai sai da sefa ya zo muna iya sayan shi naira dari tara in muka saye shi kenan mun samu jika guda a can ma kuma sun saye shi da naira mu mun sai da musu da naira kuma za mu taimaka da dokokatin mu muna dawowa haka muke to ya kuke warware bambancin da ke tsakanin waɗannan kuɗaɗe sefa da naira idan aka yi lakar da cewa um, naira ta fi ƙarfi a nan difa lallai dai a nan difa naira tana da ƙarfi naira tana da ƙarfi yanzu ma dai akasarin su za mu ce kamar cikin ma'aikatu ne da kake yi amfani da sefa yanzu in anan kace kasuwa ne za ka yi abin da ya shahi harkan kasuwanci dole ne sai ka yi da naira saboda in kace za ka yi da sefa za ka gani ana iya kwaron ka ba amma in a naira ne abin da za ka sayi shi kamar jika guda a sefa kana iya sayan shi a naira naira dari takwas kaga ka samu sauki na naira dari da yake mu a nan difa duka yawanci 'yan najeriya ne wanda kamar suka zo suka zauna ko kuma kasuwannin namu kayayyaki a najeriya da muke dokowa kenan an kawo shi sun yi gane su sai da shi akan naira din kuma in watakila ka sai da shi sai fa kawun ka ka doko kayan ka dawo sai fa yana iya hawa yana iya sabka dan shi yasa shi suke so su yi amfani da naira lalle kam ba a samun matsala tsakanin ku da kamfanonin da kuke saro katocin caji nan a lalle mu ba a samun matsala a gurinmu ko da yaushe tunda kamar yanayi ne mu muke amfani da shi yau in sefa ta zama naira dubu daya jika guda kati yana iya hawa naira dari biyar dala dari yau in ta sauka kuma naira dari shida jika guda lalle kati muna iya sai da shi naira dari uku kuma surplus muna iya canja shi sefa mu waje shi ko ya sauka ko ya hau wannan mu bamu da matsala inda game da wannan katin ne kuma mutane ba sa korafi kamar abokan cinikayyar ku cewa an kara kuɗaɗe akan naira ko kuwa ya sauka eh lalle suna korafi game da kamar irin tsadar rayuwa yanda kamar a da yake yanzu kamar misali in ka dubi haraka abinci a da a naira suna sayan shi naira dubu shida yanzu dan sefa ya hau mutane suna iya sayan shi shinkafa kuma buhu naira dubu goma kaga kenan wannan duk wannan matsalolin kamar hawan sefan ne ya kawo lalle suna iya korafi amma game da dai mu harkar mu yanda yake tafiya kowa ya san cikin ta sai jika da nawa yake kenan mutum ya zo zai iya daukar misali ya saye shi kuma ko kuma ya sai da shi Umaru Bulama kenan wani dan yankin Difa a hirar su da Sulaiman Muni Barma da yanzu haka ke yankin na Difa. To yanzu kuma sai hira ta musamman da wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka a Abuja, Madina Dauda ta yi, da shugaban kwamitin da ke kula da harkokin tsaro da leƙen asiri a Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Ibrahim Abdullahi Gobir. wanda ya ce kwamitinsa zai sa ido sosai a kan yadda shugabannin harkokin tsaro za su aiwatar da kudaden da shugaban kasa ya nemi a basu wajen ƙara yawan 'yan sanda da sojojin ƙasa da na sama da dukkanin ɓangarorin tsaron ƙasar domin rashin tsaron da ƙasar ke fuskanta na hana su bacci ga dai yadda hirar tasu ta kasance. ni dai na bangare national security and intelligence muna bin mutanen nan daki daki dss ne national security advisor ne national intelligence agency ne muna bin su daki daki mu duba mu tabbatar da cewa abin da an ce ai da kuɗin na lalle an shi saboda haka kuma yanzu za mu ci gaba da wannan ba za mu tsaya ba sai mun tabbatar da cewa abin da daidai ayi an yi da kuɗin nan kuma an fitar da su a lokacin da ake so an yi amfani su don abubuwan da muke so mu tabbatar da an yi su. To wannan rashin tsaro yana hana ku bacci? Wala yana hana bacci. haddaini tun yanzu haka na akwai mutane yan gudun hijira ciki sannan gewayen nijar akwai su suna nan ciki har kokari nake ma in samu lokacin da zan je in ga mutanen nan amma ina son sai na bincika na tattauna da shugabannin gwamnati kuna ka in tafi gurin nan amma lafiya ina son tafi don akwai ban sai in kin haga irin mutanen da a can cikin nijar din nan daga najeriya suka gudu zuwa nijar daga najeriya ko suka gudu zuwa nijar ƙauyukan sabon birni da yawa wallahi da isa wasu suna can cikin nijar suna can wani gari wanda ake kira in kika je kamar gidan rumji duk suna can da wani gari ana ce mishi shadakwari wanda yake boda ne da nijar da najeriya sannan da kuma wani gari ana ce mishi garin basira waɗannan mutane suna nan da yawa barjan abun akwai man tausayi ya cincinta gwamnatin tarayya ta yi kokari ta samu wani abu wanda za a je a kai musu ta fannin abinci ta fannin kudi wurin za su ɗan amfani da su ta fannin tufafi da sauransu ya cancanta a taimaka musu kuma muna roƙon gwamnati da Allah ta dubi mutanen nan da idon rahama don ta taimaka musu. To ya aka yi muka samu kanmu a cikin wannan yanayi ne distinguish shekara goma sha biyu kenan ake wannan hidima. To shi al'amari don Allah ne in kuma Allah ya kawo shi baya da za ka kai dan adam amma abin da mun ka sani shine an ce inna ma'al yusra yusra inna ma'al yusra ga kowane abun nan insha Allah za a samu sauki yana duka ga tsanani ya tabbata to akwai sauki amma dai gwamnati ta tashi tsaye waɗannan mutane abin da daidai a yi ba a jila sai sun kawo ma mutane farmaki ba a bi su da guda guda gidajen su na kama a kama na kashe a kashe haka daidai a yi na tabbatar da in an kai haka gwamnati za ta samu za ta samu ah, ah, matsayi wanda duk mutane hankalinsu zai kwanta ko mutane za su da abin da gwamnati ka ta haka ɗaya na a daidai a taimaka mu waɗanda bayan Allah da ake kashewa ba kayar ba ba babu dalili. To ba ganin akwai laifi wajen samun bayanan sirri da ya kamata hukumomin tsaron nan su rika samu domin su yi su Eh akwai shi yasa muke cewa ya cincinta kamar masu ba da abin nan bayanan sirri kamar irin su su yan binciken asirin kasa kamar irin su dss ya cincinta a zan an ƙara namba na mutanen nan don inga su da yawa to mun san cewa ba za mu samu matsala ba don suna da yanci su gewa ko ina su shiga ba tare da an sani ba kuma su kawo labari su ba shugabannin tsaro kamar irin su 'yan sanda kamar sojoji da kuma civil defense muddin an ka samu yin haka to insha Allah ba za mu samu matsala ba sannan kuma a tabbatar da cewa an ɗauki 'yan sanda daidai da nan ɗin da ake nema a ƙasar ga tunda yanzu bai baki gani abin da gare mu ya cancanta a ce muna da yan sanda ɗari uku a mutum ɗari uku a kan ɗan sanda ɗaya kowane ɗan sanda ɗaya shi kula da mutum ɗari uku game da united nations eh, abin da wanda sun kace amma yanzu muna da wajen kusan ɗari shida da saba'in da ɗaya. mutum ɗari shida saba'in da ɗaya an sanda guda kinga kusan rabin abin da ake nema shine a gare mu ya cancanta a kara yawan 'yan sanda da yawa sannan a sai musu makamai manya-manya irin su ak-49 da kuma ak-47 sannan ya cincinta sojojinmu na najeriya a ƙara yawansu in an haƙari yawansu a yi rikrutin nasu a gyara abin a yi training nasu bayan an yi training nasu a sai musu bindigogi da komi sannan a samu motoci apcs a basu sannan ya zan cewa kamar su waɗannan 'yan sanda a kowane gari kowace lokal gama akalla a samu abu ga guda shida hilux da, da communication gazettes abubuwan magana da kuma machine guns a ciki da sarins da komi in ana da irin waɗanda sannan ba tsayawa fa za mu yi ana bi ɗau waɗannan mutanen sun sun zo sun kawo hari sun kashe mutane sun tadda gari sannan sojoji da 'yan sanda a ta ana yawon sharholiya ba shi muke magana ba abin da muka so mu ga cewa sojoji da 'yan sanda sun shiga cikin daji suna bi ɗan mutanen ga su kamo su duk inda suke su hukunta da su amma ba a bari sai an zo an kashe mutane sannan ɗaura magana ba. To a sha'afa muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da magaran. Yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai kawo mana shirin na kasa. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Na kasa. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule muni Barma. Shirin na ƙasa a wannan mako ya nufi jihar Nasarawa a tarayyar Najeriya inda ƙungiyoyin masu bukata ta musamman ke korafi a game da rashin aikin yi duk da cewa da dama daga cikinsu sun yi ilimin da zai ba su damar shiga a dama al'amura da su. cire bara daga zuciyar mutanen da ke da tawaya na matsayin wani bangare na abubuwan da kungiyoyi da gwamnatoci suka sa gaba sabili kenan kungiyoyin waɗannan mutane ke jan hankalin gwamnatin jihar nasarawa ta farka daga bacci kamar yadda sakataren kungiyar nakasassun jihar ta nasarawa ta fiɗa jibrin ya bayyana a hirarsu da wakiliyar sashen hausa zainab babaji eh to alal hakika matsalolinmu a yau a nasarawa ba mu da abin da ya wuce shine kamar a samar samarwa mutanenmu masu fama da na ƙasa aikin yi ba don komai ba saboda la'akari da ainihin irin ƙoƙarin da gwamnati ke yi na zunzurutun kuɗin da suke zuba a ainihin special education na ainihin karatun masu fama da na ƙasa so sun samu dama masu fama da na ƙasa sun yi karatu nisa ba kusa ba because muna da ainihin mafi yawan mutanen da suka yi karatu a yau a jihar nasarawa wadda idan a north central ake bukatan masu fama da nakasa in terms of karatu to lallai jihar nasarawa bata zo na farko ba za ta zo na biyu so muna roƙon wannan gwamnatin da ta taimaka da samar musu da aikin yi sa'annan akwai wadanda ma ba su ma gama karatunsu ba suna kan karatun wasu kuma sun zamanto drop out ba don komai ba saboda financial predicament wadda suke facing din shi a rayuwarsu so alal hakika gwamnati da ni na san cewa akwai hanyoyi daban-daban wadda za ta iya za ta iya amfani da kai a rayuwa kuma kai ma ka taimaka wa kanka ka taimaka wa ƙasa yauwa muna roƙon a ce cewa samun aiki yi ah, ba zan manta ba na tafi jihar kano na jin shekara daya baya tafiya na kano abu da na assassin shine akwai ainihin wajen sana'a na musamman wadda wannan wajen sana'a din ba wasu masu aiki a wannan gun bayan na kasassu bayan nan sun samu madogara nisa ba kusa ba kasancewar idan ana maganan gogayya ne da sadakarwa mu ma muna kan gaba da za mu samu irin wannan daman muna roƙon gwamnati da ta wa Allah ta wa annabi a kafa mana masana'antu na musamman wadda zai kasance cewa na kasashe zai je ya koyi sana'a daga nan ya koyi sana'a if there is room for empowerment a dan empowering din shi ya samu abu da zai dogara da kanshi ba don komai ba saboda barace baracen nan ya ishe mu barace baracen wani abu ne wadda ba abu ne wadda zaka gan shi ma ka so a ce dan uwanka yake yi ba let alone a ce kai kake yi Eh, muna roƙon gwamnati ta mana haka to amma shi gwamna ya ce wato an horar da na nakasassu bayan an horar da ku din nan na san akwai wayanda dai bisa ga bayanin shi an horar da ku bayan horar da ku an tallafa muku da abin da za ku yi zama da dogaro da kai Horar eh, horarwan kamar yadda ya bayani horarwan ana na ana yi har yanzu ana nan ana horarwan amma ba gama ba ba kammala ba so shi yasa har yanzu ba kai wa ainihin a samu wani abu da za a empower mutanen mu ba amma alal hakika na nana horarwa to kenan waɗanda aka horar da su yaya suke ko kuma ina matsayin su eh, suna nan a system ba su ma kammala ko ba eh, suna nan a system na koyon abubuwan da ake koya musu to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau saboda kurewar lokaci a makon gobe za ku ji abin da gwamnan jihar nasarawa abdullahi sile yake cewa dangane da koke-koken na kasassun jihar da kuma irin abubuwan da gwamnatinsa ta sa gaba don inganta rayuwar mutanen da ke da tawaya yanzu a madadin zainab babaji da bakon shirin na kasa sakataren kungiyar nakasassun jihar nasarawa ta fiɗa jibirin ni silimin muni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya. Sule yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana. Babban jaridar ƙasar Ghana Daily Graphic za mu so sharhin jaridun na yau kuma a cikin jerun kanun labaranta na ɗauko wannan abin da ya sa aka kai wa Machukaka hari ɗan uwansa ne yake yin bayani a cikin wata hira da wata tashar rediyo a nan Accra ranar Litini da Marici Zuka Adamsa ɗanin Machukaka ya bayyana cewa ɗan uwan nasa mutum ne mai magana akan abin da ke kai yana kawowa dangane da garin ejura da ke cikin jihar ashanti kuma macho kaka ɗin yakan ɗau hotuna na abubuwa da ake bisa kuskure da sauran lamura na garin jura yana jefawa akan daddalin sada zumunci da fatar za a samu maganin waɗannan lamura ta haka ne ya shahara kuma aka rinka aika masa da barazana daga mutane da ba su jin daɗin abin da yake yi a ranar litini ne da yammaci wasu mutane sun ka kai masa hari abin da ya yi sanadiyar mutuwarsa. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times wannan labarin ta rawaito John Jinapo ya zargi tsohon ministar makamashi da jawo kasarar kuɗi dala miliyan ɗari da saba'in. Jaridar ta ce, John Jinapo wadda rankin mamba ne na kwamitin makamashi a majalisar dokoki ya zargi tsohon ministar makamashi ƙarƙashin mulkin farko na ainihin na na a kufa ado da jawo wa ƙasar hasarar kuɗi dala miliyan 170 ya ce gwamnati bata shirya sosai yadda ya kamata wurin kare ra'ayinta wurin shafe wannan kwandila ba kuma bata ɗau lamarin da muhimmanci ba game da abin da ya ce ne ai kuskure ne dama shafe wannan yarjejeniya ta hanya da kuma fiskar da gwamnati ta ɗauka. Ita kuwa jaridar da Herald cewa ta yi, sake wa 'yan kasuwar albasa da ministan jiha Accra ya yi na tattare da sata da sauran miyagan ayyuka. Jaridar ta ce daga dukkan alamu waɗansu miyagun 'ya'ya a cikin gwamnatin a kufa adu tare da jami'ai daga ƙaramar hukumar Gan West. da kuma sarakunan yankuna sun faki bayan wannan shirye-shiryen sakewa 'yan tireda daga nan accra daga ainihin bullo shi mazauni zuwa sabon kasuwa ana ajin kotoku, domin cimma burinsu na kansu rahotanni da ainihin jaridar ta tattara ya nuna cewar wasu mutane daga gan West Assembly da kuma Greater Accra Regional Coordinating Council a bisa shugabancin Henry Cotti, ministan jihar Accra sun kwace filaye na mutane da kuma sun rarraki kayan gine-gine da sunar rusau a wannan wuri da aka kirkiro wa 'yan tireda da ke a ajin kutuku. Radwanallah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Tuwa gaida Ridwan, da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magaram. tare da taimakon ofishin muryar amurka da ke birnin yamai a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ne tamar abari ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin da magara.